bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare ki bar dabi'un zada karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko nagari bakar ashana ko nagari komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko na kar ashana shana ko na gari komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ke makare a shana ko na gari bakar a ko na gari komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da bi kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana na gari bakar ashana na gari komai yayi farko a rayuwa za ya kare bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko na gari bakar ashana ko na gari komai ya yi farko a rayuwa za ya ƙare ranke daɗe me sunan naki ne sanin sunana ba shine mafi a alama. me kake bukata a wajena ke nake bukata ka shirya siyan abu mai daraja ko kuma fakawa za ka yi sauka kwarai kuwa ni na shirya siyan haja tunda nake ban taɓa tsaye da yarinya ba na kasa biyan hajjata nawa ne hajin naki dubu ɗari biyar kawai dubu ɗari biyar kawai bude dashboard ki ɗauki dubu ɗari biyar ki bar ragowar shi kenan to yanzu ina maka nufa ai hausawa na cewa kai da kaya mallaka wuya ne tun da ka siya ka biya ai sai yadda kai da ni sai na da mu shi kenan ni na baki dama ina ne masaukin naki ko in ce ina ne gidan naki gidana kwarai da gaske ba wani abu ne ya sa na haɗa kwanan ba kafin kai ku ciki muna da wata doka ce guda ɗaya wacce nake so mu sanar da dokar kuma ba wani abu ba ne illa iyaka dokar ita ce ba mu yadda kowace ɗayar ku ta kula wani namiji da sunan mu'amalar soyayya ko ta mutunci muna da tsarin mu ne yadda za mu rinka nuna muku kuna kula maza kuma duk wani namiji da muka tura ɗayar ku ta kula sai mun sa shi a cikin tarkon bisa tsarinmu kuma kowaccen ku za mu karanta mata abin da rata gaya mata namijin karkashin tsarinmu kuma don haka kafin wata ma'amala da shiga tsakaninku mun riga da mun samu abin da za mu samu wannan shine dokar mu bakar ashana ko na gari tashi waje ciki ku dau jakata an ba waccan kuma kullun ɗakin ta bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore Babu kyau irin halin da kike yi na kuskure. Bakar ashana, na kira ke bakar ashana ko na gari. Abin da ya sa na tara ku a nan. ba na tara ku ba ne saboda kowaccen ku ta je ta siyar da jikinta don ta samu kuɗi ba na tara ku ne a nan saboda mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu nemi kuɗi saboda a yanzu duk macen da ta ce jikinta za ta siyar ta samu kuɗi to kuwa haka jikin zai ƙare ya batta bata tsinana wa kanta komai ba kowace cikin ku tana fahimta? Yanzu idan gari ya waye, kowace a cikin ku akwai kalan aikin da zan bata. Wani irin aiki kenan anci? Amma ni ma a yanzu ban san aikin da zan ba kowace daga cikin ku ba. Sai lokacin in yayi zan sanar da ku. Mhm. To banda tambayan kwakwaf, kowace cikin ku fi doka kawai ta zauna lafiya. amma kafin nan zan kirkiri fati da za a yi wanda kowane shahararren dan bariki da yake ji da kansa wanda idan ya ji zai zo gurin saboda a san da mu kun ga daga nan sai mu daura daga inda muka tsaya don duk wani dan bariki a garin nan in ya zo gurin fatin nan ya ga mata sai ya kiɗimi wannan shawara ta ki ta yi babba wannan fatin zan haɗa shi ne don kowanne mutum da yake alkariyar nan ya san da zaman mu. zancen ki dutse anti babba ta haka ne kawai za mu samu damun biyan bukatunmu kuma ya zama dole kowaccen ku ta bani haɗin kai ina yi bari na bari don mu samu damar da duk wanda za mu kunna wuta ta gabansa to ya ƙone ƙurmus. Haka ne anti babba. Bakar ashana ko na gari. Saboda haka ne yasa nake so a canza sunana Mariya gama gari na koma wani gari. Bakar ashana ko na gari. Komai ya yi farko a rayuwa zai kare. Wa tabbatar nan muna godiya da irin haɗin kan da kuka samu. kuma manyan baƙi da suka zo wajen nan mu ne muku godiya. Don haka akwai mata kala kala kala kala a wajen nan. Akwai matan da muka taso masa aure muka shigo da su cikin wannan ƙungiya tamu. Akwai matan da suka tashi aure muka su je su shiga gidajen mazajensu a je a tauye masa haƙƙin tauye masa yankin don haka wajen nan mun shirya shi ne don a sakata a wala a raje yawwa kuma wajen nan ba na son coge ba na son ƙwange yawwa don haka akwai babban mawaƙi da muka gayyato wajen nan shahararren mawaƙi da zai kaɗa mana mu sakatan wala a wajen nan. Mata ku sa ranku a inuwa wajen nan. Don haka, bismillah ta so ta so ta mana kiɗa. Eh. baƙin mata na mata kuma za mu sha tashiya ni da mata DJ Kun ji ‘yan mata, Shaku dance for me ke ‘yan mata, AKA an fara ‘yan mata. An mata anjira jira ɗin ya ƙare na baitota na na jera mata na rawa kuma mun tara abdul zifa na garin kedi da abokai na duka mun gane wakar mun yi daidai ne gayurin dai kun gane takarawa kuma an fara sanadi na yabon wakar zango jama'a da yawa duka an sara. in mun zo ta su mun kare gayu su ce sai mun kara sai mun kara sai mun kara waka da salo mai an fara Ake lalle ka tara Ji kiɗan hamfara yan mata Shakura dance for me ge yan mata AKA amfara yan mata Baby I anything you want to I will care for two get Please take all my money Make you hold me tight baby Give me the kiss I love it Shake that thing for me get I will take you to the world get Come to close my lover Take all my money get Karimta Marisa I'm dance for me I'm make it dance for me, yeah I'm baby i Baby I'm fire Premasta Inji kidan I'm fire, yan mata dance for me, yeah, yan mata Baby just dance for me, yeah AKA I'm fire, yari madan zamani da janaral ezifa ga wakar an fara salo jiki da dabara Mano mana san kira banzami da zabira yari zamani sama yare yanzu zo ta sun an fara ne ke sa su dara ke sa su dara ji gidan an fara mata An fara haye yaye Shaku dance for me ge yan mata Baby just dance for me ye AKA an fara yan mata Prima star I'm fara An fara An fara Kinji kitang I'm an fara yan mata White, White white House An fara General Azifa Su boy yare man zamani Tat? Na'am, baby. Da wuri haka daga haɗuwa? A'a. Ai ne daga ganin ka ne kawai na ji ka yi mun baby na. Masha Allah. Baby na to ɗan yi makin mana mai magana. A ah, to. Saboda magana mai muhimmanci. Eh, ai ni kaina akwai magana da nake son ni da ke. Ƙara in tsaya mu yi magana da zamu yi. <laughs> Allah ko baby. Allah kuwa. Wani na ce da Allah in ba za ki damu ba. Allah menene sunanki ne? Gillo. Wa? Gillo. Gillo wannan wannan suna ne wannan? Suna ne ko me? Ga gillo a cikin jaka, bari in ɗauko maka gillo ka gani a jaka. A jaka kuma? Gillon zan ɗauko maka. gama gari <laughs> finish na gama da shi yanzu dai kinka ko yanzu yanzu club road ta same ni yanzu yanzu fa <laughs> shi ke da bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare bakar ashana nagari komai yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore kin ga kuɗin da na samu a motarsa naira dubu ɗari bakwai kin ga kuma makullin mota na ciro shi to ai ba ki sani ba ai motan ma ba gaban sa ba ne kin san me ba kawai kin san me ba dauke shi ko ne yi ko ki shi da ke cikin gaba ga ya turo shi wannan karan dutan abu ne sarkin lalaci da bacci wannan karan ki zaki fita aiki. To ai dama zaman jiran sanaki. an tumi yi tsari? Ban yanke tsarin yadda yake ba tukunna yanzu lokacin da na yanke zan sanar da ke. Anti ni kan har yanzu aiki bai zo kaina ba ne ba? In dai aiki ne banda abinki. Me kike ci na na sai? Aiki ka ai sai kin yi shi kin gaji. Nan ba rikice, iya kuɗinka iya shagalinka, iya barikinka iya samunka. Toci ma zaune, ke kuma mana surutu ba aikin da kike yi. Ke, ki fita ƙa'idona a rufe, ni ce gindin gyare a gidan nan, ko kuma ba haka ba, sannan ki biza yanzu nan ki koma gidan malam, ko ba haka ba ce. Ha ba ruwana wannan ki da ƙannanki ne? Tsakanin. Auta ina shishan, ina zaune a banza ba ma aikin komai. Aikan, asarar za ta yi yawa ba aikin Allah ba aikin shaidan barin jin ɗauko hukumar 'yan sanda ta wannan jiha tamu mai albarka ta sanar da tsintar gawar wani bawan allah algad road wanda ga dukkan alamun guba aka sa masa wanda a baya an samu faruwar irin wannan kashe-kashen wani mun wani an samu a hotel wasu kuma akan wasu hanyoyi saboda haka hukumar 'yan sanda ta wannan jiha tana gargada mutane masu ɗaukar waɗanda ba sani ba su rage alhaji ne. Kuma wani dalili wanda ya kama da haka. Ya mutu. ba wani evidence ku samu a wajen nan babu ba ku samu kowa a wajen ba ko mutum ɗaya amma ya kai ka san da mutuwar nan kamar misalin karfe nawa aka kira ka shida shaura ne where are you sashi a mota gayyace ni shiga ciki ba? da eh, yanzu ɗin ma ai tashin ki ne saboda fita zan yi. Kuma ina sa ran na ma fita sai gobe da safe ka dawo. Ba ka da fita za ka yi ba ina sa ka wannan tsohon dara. Eh, zan biya ofis in ɗibo su document saboda mai gidana ne ya zo daga Abuja. To ina jin zuwa gobe yake so ya koma cikin daren nan zan je za mu zauna za mu yi lissafi da shi. Ya kake nema ka rena min hankali. wani irin mai gida ne zai zo ya kira ka a cikin iyalinka a wannan tsohon daren kalli fa lokaci sha biyu da motsi kuma ya ce ka fita bayan ya san kana da iyali to amma banda abin ki su iyalin idan ba kasuwa ba ofis ba hada-hada ta abubuwa suna shigowa za ku zauna ne ba za ku zauna ba sau da shi yasa dole yadda za a ba iyali muhimmanci dole a ba ofis muhimmanci a ba kasuwa muhimmanci gaskiya alhaji renin hankalin da kake bi yayi yawa kawai dai ka ce min ka kullo zaka ka tafi neman matanka shi yasa za ka fake da ofis saboda an san ofis wuri ne na nema shi yasa za fake da haka amma duba ka ga yanda nake amma ka tsallake ni ka tafi kin ga hajiya rama billahi nazi la ilaha illa ho, bakin ki ke yawan kalmar wannan kalmar akai ke ba damar in fito ta sabga yanzu ranar cikin dare kina gani jini na tafi bayarwa asibiti amma kika ce min wajen wata na tafi don me zaki rika min irin wannan abu yau ka fara fakewa da guzuma a cikar sana yau ka fara zan ci gaba da gaya wa Allah sai ya saka min akan zalunta ta da kake ba abin da ba na yi duk dan saboda kai karfe nawa yanzu duba har bacci ya dauke ni dan in faranta maka amma zaka tsallake ni ka Allah zai saka mu ni ma Allah zai saka mini domin in na shirya ban alheri ke kuma sai ki rika na aikin banza aikin wofi Allah zai saka mu cikin gaggawa Allah zai zai yi sallah zai ci gaba da gaya Allah sai Allah ya yi min rai wannan wani irin zalunci ne ok su amma kamar a watan da ya wuce ma kisan da muka samu duk kusan iri ɗaya ne shi ma an yi amfani da wannan kodan ne aka shaƙa mai a yadda muka samu gawar shi kuma iya binciken da muka yi a area a mun shiga cikin hotel din mun yi bincike a nan ne muka dan samu wani abu don sun tabbatar mana da cewa ya shigo tare da mace sannan kuma ɗakin da ya shiga sun shiga tare da mace don akwai mai shara da ya ce ya gansu tare da mace a ciki amma lokacin da aka dawo aka samu gawar kuma sai ya zama to babu kowa a ciki gawan ne kawai a ciki wannan kisan yana da alaƙa da mutum ɗaya ne ke yi ne ko ku kwanto ba na isa saboda da abin da muka duba da iri ɗaya ne ko dai da ba mutum ɗaya ke yinsa ba to wanda ke sawa a kisan nan mutum ɗaya ne abin is confusing seriously um, kana nufin ka ce min mace ce ke yin kisan nan ko ku kwanto ba ba a wannan magana what I would do ka gane I will give you maximum cooperation a cikin wannan harka so I like your outfits kamar yadda kake fita haka kai disguising kanka ka ji da abin da ya kama ya yi shi so you should make sure kai breaking wannan abu a ciki so ina da confidence akan ni zan baka maximum kamar yadda na gaya mana duk mutanen da ake bukata we use your brain make sure kai breaking nashi understand I'll try sir all right thank you sir ashana ko na gari gaskiya bibi kina shana wa bana kuma siyo na haske kike kina gyalli wallahi Allah ko Allah ka talla ki bare dabi'un banza da karki dore kai ki ban waye baki daman shigo mana da wani kato cikin gida ke wuyan naki kyari yayi kauri haka da zaki rinka shigo mana daga cikin gida dan girma Allah ciki ya hakuri kai kuma malam tun da ba gidan tsoho bane ka iya tashi ka tashi mana tashi fita mana fita dama anan ka zo ka same shi anti don girma Allah ki hakuri kake faɗa ma anti ai dama an riga da an gaya miki dokar gidan nan babu saurayi ko ba a gaya miki ba amma saurayi a cikin gida a cikin gida a cikin haƙuri da ko mishi shisha to ni da ke ne don Allah ki hakuri kake faɗa ma anti babba anti anti ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa wai ke na ga ina magana hankalinki na kan waya kuma kin san hankali na akan ki yake ina sauraren ki abin da yasa na tara ku anan na ce ku zo mu haɗu mu magana gani ne duk cikin matan da na tattaro na kawo cikin gidan nan na da babu mai feature ɗinku babu mai structure ku kuna cikin ƙuruciyarku shi yasa na kira ku na saboda nema <sighs> na samu kuɗi da ku to amma ina so in faɗaɗa wannan harkar wannan business ɗin tamu ta tashi a nan ta koma abuja abuja kuma yanzu? bakar ashana abuja me to gani mun yi da yawa a nan idan muka zauna muka ce za mu ci gaba da yi a nan wata ranfa asirin mu zai tuno eh to anti gaskiya ne wannan shawarar da kika kawo na komawa abuja ta yi to amma me kike gani akan wannan maganar kisa ba kya tunanin mu kawo wani sabon salon da zamu mu buge mutum ko wani abu mu kwace kuɗinsa mu ƙara gaba mu je mu harkar da yake gaban mu ba tare da mun kashe shi ba ko ko a samu hodar da zamu baɗa masa mu hidiman mu mu ƙara gaba bakar ashana ko na gari to ke kuwa banda abinki me dan an kashe dan bariki Rai fa anti. To shi ne me? In dai za a samu abin da ake so. To yaushe ne kenan tafiyan Abuja? Ban disaidin yaushe ba ne. Ban yanke lokaci ba. Amma duk sanda na yanke lokaci zan sanar da ku. Ha? Ai mu kuma ma a ne muke. Inda za a samu 'yan sunan nan. Shi yasa nake son saboda a cikin kurmuciyar ku kuke. bakar ashana ko nagari komai ku zo ku hada mun shi shannan zai kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na lafiya na ganki anan kina tsaye kina tunani ke kadai hmm, ki ware kawai wai yanzu a ce sai ka kashe mutum tukunna dan adam tukunna kai ka rayu shi yasa ba kika tun da ba a taɓa zuwa aiki da ni an yi nasara ba saboda gaskiya ina tsoron kashe mutum ni dai an yi ɗaya da ni kuma ɗan ba ƙara ni fa da ma ina da hali ko wallahi guduwa zan gaskiya na gaji da irin wannan ki da ki je ina ai tun da mu riga mun shigo shikenan ka ce za ka fita a kama ka idan ka zauna a ciki duk ran da bala'i ya zo ya haɗa da kai abin da ya zama rana zafi inuwa ƙuna bayan da za ka yi sai da kai haɗa da addu'a da yanzu fa kana gida da ɗan mijinka abin ka shikenan in dare yayi baka da wata matsala oh daman kina da aure wallahi ina da aure na ga miki bauta ta zo ta same ni ciryan ta kawo min naira ɗai har naira dubu ɗari biyu ta sa na kashe shi ni ka kin ga daman can ba zawara ce ni Allah ya zo haɗa ni da mijina kake ɗauka wata matsala ce tsakanin ni da shi ci da ni ne koyi baya iya yanda ya bukata wata rana a samu wata rana ba a samu ba wata rana ina zaune ina tafiya maka haɗe da auta a cikin ɗan sauro 来不赶去。嗯。我们集团的里面就是。 tun daga lokacin da na su kowace ku cikin harbata. Mun samu motoci guda hudu, wanda kuɗinsu ya kai kimanin miliyan shida sayan sata, da kuma tsabar kuɗi naira miliyan sha uku. Idan aka haɗa ya zama miliyan sha tara ke. Mun kashe mutum uku, kun ga a hankalci faɗuwa a kai. saboda kimar Rio ta fi darajar miliyan goma sha Bakar ashana da haka na hinke hukunci nan da wata za mu koma Wajibi ne mu haɗa kai, mu gudu tare, mu tsira tare. Don wannan harkar idan aka yi nasara, dukanmu ne muka yi. Idan kuma ɗayanmu ya samu matsala, dukanmu ne muka samu babu wanda zai kubuta don haka mu haɗa kai wuri guda mu zama maja wanda duk wanda muka zalunta yana ji yana gani bai isa ya ɗauki mataki ba. Bakar ashana na gani komai ya yi farko a rayuwa zai kare. Da fatan ne kin gane na. Eh, kamar kai ne wanda nake gani tare da sadiyan garari ah, to abin da nake so da ke ta ga yanayin ki a cikin waɗannan tafiyar gaba ɗaya kin bambanta da su shi sa nake so mu yi wani abu ɗaya da ke in zai yiwu ah, sakamakon da yake gani na a cikin ku na san zaki mamaki idan na gaya miki cewa ni am policeman saboda haka ni polis ne kuma na shiga cikin ku ne ko ina shiga cikin ku ne dai in tabbatar da wasu abubuwa da wasu bincike bincike da muke a bangaren ma'aikata ah, kuma ina so idan har zaki bani haɗin kai to duk wani abin da za a yi ni zan yi ƙoƙarin in cire ki saboda na ga ki abin kamar baki nisa a cikin sa ba ah, gaba ɗaya binciken da muke mun riga mun samu abubuwan da muke so wanda ya rage kalilan ne na tabbatar da abin da muke bincike a kan shi idan har za ki iya bani haɗin kai ki gaya mun gaskiyar abin da yake faruwa akan kashe-kashen da ake yi a cikin gari ko ina to ni kuma zan iya muke alkawarin duk wani abu da ya tashi muka tashi zami a cikin mutanen ku zan yi ƙoƙarin gana cire ki a su abin da nake so ki gaya min shine me gaskiya al'amarin wannan kashe-kashe da ake yawan yi eh zan gaya maka gaskiya amma sai in ka yi min alkawari ɗaya alkawarin nan kuwa shine duk inda aka shiga aka fita za ka cire na a ciki wannan aikin mu ne da sanda kuma na gaya mutum zan iya gobe sai Allah ya ba wani abu da shi to gaskiyan dai magana shi ne, duk wani kashe-kashen da kuke gani a bakin titi muke yi shi amma fa maganan gaskiya ni dai ba da ni ake yi ba saboda ni ban ma taɓa fita aiki an yi nasara ba dan gaskiya ina tsoro ba zan iya kashe mutum ba ni ba na kisa to wannan abu ne mai sauki ai ah in Allah yadda duk wani abin da ya shafi bincike ko muka zo aiki a cikin gidan ku zan yi kokarin gana cire ki a ci abin nake so ɗaya kawai da ke a duk lokacin da kinga ma'aikatan mu sun zo ko sun zo kama ku ko ana magana a kanku ba na so ki nuna akwai wani abin da muka taɓa yi tsakanin da ke wanda ya shafi sirrin da muke yi ah, idan kika yi mun wannan duk ya kokarin da zan yi kuma zan yi zan cire ki a cikin wannan kes din to na gode to na gode bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa za ya kare bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko nagari.

su ne sa ayo an da alex oh. akwai ma'aikatan kewaye gidan nan su wadda ta kokarin gudu za fuskanci matsala to shi mutum akwai mota a hankali je je je je come out arrest them wait wait wait wait One number to the meeting. okay sir go go bakar ashana ko na komai yi farko a rayuwa za ya kare. ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana. Mujal Allah, mujal. Ha, Allah wuce. Ku samu guri ku zauna. Ku samu guri ku zauna. Kai ku saurara mana kuma da shiru. Kuma da shiru aka ce. Sai da can laifin mahaifacin maga masu can laifin a can a kama su yamu. Ba fa da kunya fa ba. Ba da Kana mai hankwaf nan kana yanzu ku ɗauki da kuma da wani abu ne kana ji na ko wannan karka bata cikin kai gyara zaman ki ba za ki juya ba gaskiya Allah bai ga me laifi na sai kai mun fa nan ko gidan dare ranki ne dauki a tan da sun su ya sunan ki ke kuma ba na nawa ke kuma da gefen kiyar ne da fuska haka magana nake yi ba afu ballagaza suna mana binkin sunan ba baki magana ba ke shege ya ce baki da uban kenan kefa sariya garin sunan babanki ba garin ke kuma ba abu kafan kaza sunan babanki ba kafan kaza ke wuce ta gefe ana miki magana kai sun kai da kai auto sai Wanka daɗe an gama a tantar ɗin waɗannan mutane. Ke nake saurare. Kila mai dan Allah ka tsoratar da ni. In gaya maka gaskiya. Menene alaƙarki da Mariya? Wallahi gawata ce kawai. Kuma sai da ƙwaya nake yi. Ita ma siya take zuwa ta yi a na. lafiya ne fa Allah ki taimaka mana wannan tun safe ba mu ci komai ba kin gana miki kama da mai bada taimako ko sadaka wannan baiwar Allah ba abin da muka sa a baki ni da mahaifiyana don Allah to ni ma kwaya nake sayarwa tun safe nake tsaya na naira biyar ban yi ba sai dai ita zan ba ku Yan nan kwaya mai gero ko dawa. Ko mata mai ce take dai ba a baki taimako ba. Mai gyaɗa ce. Ba ni kwayar. To shi kuma suna tambaya wai menene menene ko ma ta menene a baku kawai gashi sam afa afa afa kuma ba wanda ya sani in ba wanda nake sayarwa ba wannan shine alakata ta farko da ita wallahi yalla daga nan fa bakar ashana nagari komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ke bakar ashana ko na gari babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko na